kafin haka akwai tambayoyi mai tambayar farko yana tambaya dangane da mutanen da suke yin ayyuka masu wahala waɗanda kuma ita ce sana'arsu da Allah ya kaddara su rayu a kai kamar faskare kamar irin waɗanda ake sawa a cikin ramuka domin haƙo ma'adanai idan azumi ya zo wai gaskiya ne an yafe wa irin waɗannan mutanen yin azumin watan ramadan ko ba gaskiya ba ne eh akwai maganganu da malamai suka yi dangane da mutumin da Allah ya kaddara sana'arsa ta zanto cikin ayyuka na wahala kamar mu ce mutumin da yake haƙa rijiya ita ce sana'arsa sai ya fita yayi sannan ya samu abin da zai ci ko mutumin da yake ake sa su a ramuka domin haƙo ma'adanai ita ce sana'arsa in bai fita ba yayi ba zai samu abinci ba malamai suka ce irin waɗannan in suka kasa yin azumi sai su karya bayan sallah sai su rama ko yin azumi ya wuce sannan ko in abin ya zanto kullum kullum aikin su kenan to sai su ciyar a madadin yin wa'azi a madadin yin azumi mutum zai iya samu wannan bayani tun daga cikin littafin fiqh sunna na sayyid sabiq mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da cewa akwai wata baiwar Allah da ta rubuto takarda bara wadda take gabatar da kuka a madadin da dama daga cikin mata waɗanda suke fuskantar matsaloli game da mazajensu kamar matsaloli na yawan yawo da fita da rashin dawowa da sauransu eh, rashin dawowa gida akan kari wanda a sakamakon haka har kai wa'azi a kai to Allah ya karɓi rayuwarta kwana-kwanan nan ba da ita muke yin wannan azumi ba da haka wanda ya rubuto takardar yake roƙon a yi mata addu'a ubangiji ta Allah ya ji kanta da gafara Allah ya mata gafara Allah ya ji kanta mijinta kuma ubangiji ya masa canji na gari yan uwanta kuma Allah ya ba su hakurin jurewa mutum da ya saki matarsa suke uku sannan kuma har yanzu suna tare kuma har sun haihu da yara menene matsayin zaman su a halin yanzu idan mutum ya saki matarsa suke uku a lokaci guda to wannan dama akwai sabani a kai cewa shin ukun ne ko kuma ɗaya ne zance mafi inganci kamar da hadisi ya nuna cikin sahihu muslim daga abdullahi dan abbas wannan saki ɗaya ne amma idan mutum ya saki matarsa a lokuta daban-daban ya sake ta ya mayar da ita ɗaya kenan ya sake sakinta ya kuma mayar da ita biyu kenan a karo na uku ya sake sakinta ya mayar da ita to wannan la hillu lahu min babu hatta tanki hazaujan gaira ba shi halatta a ce zai aure ta har sai ta sake yin wani auren da daban idan har irin wannan guda uku ne suka yi kuma suka ci gaba da zama a haka to ya tabbatar shi da ita ba zaman aure suke ba zama suke na zina kuma a irin wannan idan an sani wanda ya sani sai kai su kara kotun musulunci dan a kira wasu a raba su karfi da yaji kotu ta raba su amfanin doka kenan kaga idan ana amfani da doka a ƙasa musamman in dai doka ta Allah ce mutum ba zai zo kare doka a zira musu doka a kyale su kila makwabta ba za su iya raba su kila iyaye ba za su iya raba su amma kotu na iya raba su ina fata an fahimta ah. yan hadda gaske ne ya sake ta saki uku a lokuta daban-daban to mafi kyau irin wannan su dai iyayenta ya kamata su dauke yasu in ba haka ba su san cewa yasu ba gidan aure take ba zana kawai suke ita da miji auren wahidan babu wani sabani akan wannan tsakanin abinda malamai suka faɗa idan kuma sun kiji ko kuma sun jahilta kai da ka sani sai kai maza ka faɗa masa ko ka ja hankalinsa in ya ki sai ku kai su kotu idan akwai wani alkali wanda yake yi da gaske ya kirawo shi ya ladabtar da shi ya raba su Allah shi ke mai wannan takardan kusan shafi biyu zan dunkule abinda ya tambaya tambayar farko ya tambaya dangane da zakatul fitr zakatul fitr bayanin ta zai zo nan gaba idan muna dafa yin ta da izinin ubangiji subhanahu ta'ala wannan sannan kuma yayi dogon bayani dangane da abinda na abinda na karanta lokacin da muke kissar ƴaƴa guda biyu na annabi adam wajen fassara faɗin Allah ta'ala watlu alaihim na ba abu na adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min mun yi bayanin cewa shi wannan wanda ya kashe dan uwansa wato duk wani kisan kai da za a yi yau a ban kasa ta hanyar zalunci to yana da kaso na wannan kisan tunda shine farkon wanda ya sunnanta kisa to shi mai tambayar abin da ke cewa na ce haka hadisi ne cikin bukhari in baka manta ba na karanto hadisi manzo Allah ne ke cewa ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bani adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al babu wata rai da za a kashe yau bisa ga zalunci face sai wannan dan annabi adam din yana da kaso na wannan rai da aka kashe a zalunci a ko ina ne a fadin duniya tunda shine farkon wanda ya fara sunnan ta kisa wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi mai tambayar abin da yake da matsala akai cewa eh, yanzu wannan ba zai zama ba kamar yayi kama da wata aqida ta kiristanci da suke da cewa wato akwai laifi na asali wato original sin kamar da ya rubuto laifin asali yanzu bai zama wannan yayi kama da wata aqida ba a gaskiya bai kama da shi ba su kirista me suke nufi da wannan laifin asali abinda suke nufi da laifin asali an ajiye annabi adam cikin aljanna an ce da shi karka ci bishiya sai zai ci to wannan laifin da ya ci yayi kuskure to ya yayi kuskure kuskuren ya shafi dukkan ƴaƴansa kowa mai laifi ne a duniya gaba daya ba a samu waraka daga laifi ba sai lokacin da aka haifi annabi isa bayan an zo an tsere shi an gicciye su a ƙi da su jininsa da ya zuba ƙasa shine ya zama wankan zunubban da haka wanda ya yarda da wannan aqida to an wanke zunubinsa wancan na asalin wanda ya gada daga annabi adam wanda bai yarda da aqidar ba har yanzu zunubin na sa kaga su kirista abin da suka ce ke kaga wannan karkatacciyar aqida ce ina fata an fahimta eh, babu alaka tsakaninta da wannan babu alaka tsakaninta da wannan abin da muke magana wannan kisa ne yayi a sararin duniya ko manzo Allah ne ya bada hukunci bisa ga haka duk wanda ya kashe wani ta hanyar zalunci to yana wancan din yana da laifi amma idan ka kashe mutum ta hanyar adalci fa asalin maganar da laifi balla tara laifin ya shafi ka sannan laifin ya shafi waɗanda suka yi kisa bai shafi wanda bai kisa ba amma su original sun a wurin kirista ya shafi kowa da kowa ko cikin yayan annabi adam har mu da kai da mu da su yanzu duk muna cikin zunubin a aqida su kenan na'am suka ce annabi isa ya bayar da ransa ne an kashe shi don saboda ya ceci bil adama daga wannan laifi idan mutum ya da wannan akida to ya shiga cikin wanda za su shiga cikin wannan ceto sakamakon digar jinin annabi isa wanda bai da akidar ko ba haka wani ba to kaga mun karanta ko mu cikin suratul nisa asalan maganar cewa an kashe annabi isa ma ƙarya ce babu su yahudu da suka ce sun kashe shi Allah ya kawo hikayar zancen kuma ya karita su wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah fadin su cewa mun kashe wato almasih shine annabi isa dan maryam rasulullahi Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima mukan ruwaito hadisi daga ibn abi hatim wanda yake bayyana yadda annabi isa ya kirayi sa lokacin da ya ji yahudawa suna da daidaitun za su kashe shi yace da almajiransa wane ne zai yadda a jefa kamannuna a tattare da shi ja a kama shi a kashe amma sakamakon sa yana tare da ni a cikin aljanna ya ta wannan magana har sau uku wani yaro yana tashi saurayi cikin samari aka jefa kamanninsa cikin wannan su a kama shi suka kashe suna nufin annabi isa daga karshe bayan an kashe su suka su kashe uku waɗansu daga ciki suka ce ai Allah ne da kansa ya sauko duniya ya gama abin da zai ya koma sama ko ba haka ba waɗanda su ne annasturiya nasturais kenan sai kuma waɗansu kuma suka ce a'a ibnullahi ne ya sauka sararin duniya wato ya gama abin da zai yi sannan kuma ya koma sama wajen babansa haka waɗansu suka faɗa a cikin aqidusu wanda sune al-yaqubiyya wato jacobite to daga nan gurin sai waɗanda suka ce bal abdullahi rasulullahi bawan Allah ne manzon Allah ne waɗanda ake kiransu muwahhidun wanda su aka yi ta kamawa ana ta kashewa a tarihin kiristanci har zuwa lokacin fafaroma na goma ko na goma sha nawa ne wanda daga shi ne aka samu wani gyara ko nawa makamancin haka a takaice dai wannan original sin ya ci karo da abin da mu muka tabbatar kar abin ya rikita maka kwakwalwa idan kana neman karin bayani kuma to ka same ni kuma personally wannan kuma yake magana akan cewa eh, wani attajiri ne ya sai babura ya ajiye a wajensa yake sayarwa da ma'aikata da masu karamin karfi da yan acaba idan za ka saya kuɗi hannu za a sayar maka dubu saba'in da biyu amma idan kuma za a baka bashi za a sayar maka dubu saba'in da biyar kamar da yadda rubuta inda ban yi kuskuren karatu ba haka ya rubuto a nan gudu ko kuma in za ka saya ma da kaɗan da kaɗan da kaɗan wato a kowane wata a rinka cirewa cikin shekara ɗaya ko cikin shekara biyu to za a sayar maka akan kuɗi dubu casa'in amma idan kuɗi hannu ne dubu saba'in da biyu amma in za ka rika biya da kadan kadan zai kai har dubu casa'in me hukuncin wannan ai mun ansa irin wannan a baya cewa menene riba ne haka manzo Allah ya nasanta cikin hadisi man ba a bai a taini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba haka hadisin manzo Allah nuna wannan riba ce da haka dole ana sayar da kaya ne akan farashi daya sawa'un bashi ne ko kuma kuɗi hannu ne ba bambanci mai tambaya ta kusa da karshe ya faɗi sunansa ba na so in faɗi sunansa saboda wata hikima da zan abin da zan gaba ya rubuto cikin harshen turanci yana cewa yana babban abin da ya ja hankalinsa shine abin da nake faɗa cikin tafsiri ya sha bamban da abin da musulmai suke aikatawa a aikace wannan sai ba shi damar ya fahimci cewa musuluncin daban ayyukan waɗansu daga cikin musulmi kuma daban wannan yana da kyau da ya samu wannan fahimtar ya ce shi ba musulmi ba ne ba amma kullum yana zaune a gindin nta tun daga karfe sha ɗaya har sai an kashe shi da iyalinsa gaba daya dan saboda haka idan abin da nake faɗa shine hakikanin addinin musulunci to shi ya alƙawalin zai musulunta bayan azumi ya wuce <laughs> har ya nemi cewa idan zai yi musadu farko dai zai iya baka nambar waya ta za ka iya rubutawa ka yi contactin dina for more details and uh, explanation ya namba ta ta waya da za ka iya samu na za ka iya samu na a 080 080 23 60 60 23 60 60 41 za ka iya samu na akan wannan waya din zan so mu tattauna ko mu sadu kuma na gode kwarai da wasikar ka Allah saka da alkhairi abin da yasa na ansa da ansa da da Hausa shi ba yana jin Hausa in ba jin Hausa me zai sa ta gidin talabijin tun da karfi ta da shi to sauransu wannan kuma roƙo ne suke kan cewa da Allah suna so in roƙa musu alfarma malam Sa'idu ya musu sauka ta alkurani a kasai ce suna jin daɗin sa amma kuma ba su da kasai ɗin sai na cikin kira'a kaɗai to wannan ina jin ku ne za ku yi tsari sai ku samu malam Sa'idu idan tsarin ya zama ingantaccen tsari da za a iya recording shikenan amma rikodin mai tsari sosai da sosai wanda idan an yi jama'a za ta iya amfanuwa da shi ina ga zai taimaka sosai da sosai kuma na tabbatar idan har aka yi haka din malam sa'idu ba zai gina.